Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya naɗa Amina Zakari matsayin mai rikon kujerar shugaban hukumar alazai biyo bayan kammala aikin tsohon shugaban hukumar Farfesa Jega. Jega dai ya bar rikon kuri'a hannu ambasada Wali gabanin samun sauyi daga fadar shugaban ƙasa. Take PDP mai adawa ta nuna kin amincewa da naɗin Amina da nuna tana da ɗanyen ganye da APC. Fadar shugaban ƙasa ta ce PDP soki burutsu take yi. Hukumar alazai ta sanar da kuɗin kujera bana da babbar ta kai naira dubu ɗari tara. Obama na ne kakakin hukumar. Bara alal misali dola ba ta naira ɗari da hamsin zuwa da saba'in ba a bana muna maganar ta haura sama da naira ɗari biyu da ishirin da biyar. gwamna muhammad abubakar na bauchi ya ce ya gaji ma'aikatan bogi daga gwamnatin yuguda da suka kara albashi da kusan naira biliyan biyu. nan da kwana uku jama'a jihar bauchi za su ji labarin abin da zai fito dangane da wannan kudade da aka ce ana biya na albashi. shugaba buhari ya sauke shugaban dss ikpenyon da naɗa lawal daura nasura da mali kamarar amurka daga abuja najeriya lallai fa to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa kamar yadda aka sani dai zauren ya sauka kanan dabo inda wakilinmu mahmud ibrahim kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. Yau Mahmud zai ɗora ne daga inda yake komawa ga kyaftin. Sai amma kaftin ban tsare ka ba ya batun horo don za ka ga galibi jami'an mu na musamman 'yan sanda da ma mm. wasu sojojin a yanzu za ga cewa ana kuka da cewa su horon da suke da shi na kwarewar aiki mm. kamar ya yi karanci. lala gaskiya bai karanci ba kusan duk ɗaya ne da yadda aka yi shi a 1970s ko 80s da yadda ake yin sa yanzu gaskiya kusan duk ɗaya ne sai ma maybe ci gaba da aka samu a yanzu saboda canje-canjen al'umura da ci gaba da aka samu maybe um, uh, horaswan da can a tsakaninmu ne muke yi yanzu za ka gama akwai courses da yawa da za daga america ake ɗauko su ko daga ingila kaga sun zo suna horaswa saboda gaskiya yanzu ci gaba aka samu a cikin harkokin na policing da kuma na sojoji za mu dawo gare ka alhaji abaci batun tsaron nan fa idan aka ce tsaro an ce siyasa abu bi ne kamar yadda na faɗa a baya ɗan juma ne da ɗan jumai siyasa tana haifar da ƙalubalen tsaro tsaro ma yana haifar da kalubalen siyasa ya aka yi haka ne kune masana harkokin siyasa. wato alhaƙiƙa magana ce da take da dangantaka ko nasaba da tafi da mulki na al'umma na ƙasa da abin da ya shafi tattalin arziki na ƙasa da kuma abin da ya shafi zamantakewa na su al'umma idan muka dauya na abubuwan guda uku su ne ginshiƙai a kowace ƙasa a duniya a kowace nahiya ta duniya na cewar za a iya samun zaman lafiya ko akasin haka na farko idan muka ɗauki maganar siyasa ko kuma tafi da mulki na al'umma wanda shine umda ma'ana shine a kan gaba wato ya dogara da irin shugabannin da suke shugabantar al'ummar da irin tsare-tsaren da suka zo da shi da irin manufofi da suka haifar ko yanayi da suka haifar dangane da abin da ya shafi tattalin arzikin al'ummar da kuma abin da ya shafi zamantakewa al'ummar da kuma irin adalci ko rashin adalci ne da ake tafi da wato um, mulkin su al'ummar saboda haka a kowace nahiya ta duniya wayannan abubuwan guda uku su ne wato abin kallo musamman tattalin arziki na ɗaya idan muka ɗauki kamar tafi da uh, mulki na al'umma za mu ɗauka cewar shugabanni su za su zo da tsare-tsare da kuma yanayi da za su haifar da abin da ya shafi abin da ya shafi tattalin arziki saboda haka idan alal takadir aka samu shugaba ko shugabanni wanda suke ba za su adalci dangane tafi da al'umma ba ma'ana ta siga ta shari'a ta ba da ilimi ta siga ta abin da ya shafi kiwon lafiya ta siga ta abin da ya shafi wato uh, dukkanin al'amura na iyali aikin gona ne saboda muhimmin abu ne wajen ci da al'umma da shauransu to idan shugaba ko shugabanni ba su zo da tsari ko yanayi wanda zai haifar da a samu zaman lafiya ba dangane tafi da mulkin al'umma to za a sami babban matsala abu na biyu idan muka ɗauki wato a siga ta tattalin arziki kamar yadda muka sha faɗa shi tattalin arziki a kowace nahiya ko kowace ƙasa ta duniya shine umda babu al'ummar da ko ƙasar da ko shugaban da zai iya tafi da mulki cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kadan ba a haifar da yanayi da ya shafi tattalin arziki na al'umma ɗaiɗaikun al'ummar da kuma ita kanta gwamnatin yanzu ala takadir kamar yadda wato jiya aka zauna aka tattauna da gwamnoni da shugaban ƙasa na najeriya muhammadu buhari wato a ya nuna cewar a yanzu ma akwai jihohi fiye da guda 24 ko wani abu makamcin haka waɗanda ba sa iya biyan albashi a ko jihohin ma da suka wato kai turmin danye cewar sun kai wata shida wata bakwai wata takwas ba sa iya biyan albashi to sun zauna sun tattauna na me mafita kamar yadda wato shi shugaban ƙasa ya nuna musu shine kowa ya je yi kokari ya zo da tsare-tsare da manufofi da zai inganta tattalin arzikin jiharsa to saboda haka menene ike rataye da matsalolin da aka samu ba wani abu bane illa la'alla manufofin da shugabannin wayannan jihohin suka ɗauka kafin wannan lokacin da manufofin da suka aiwatar bai dace da wato al'ummar na wannan lokacin ba to saboda haka waɗannan abubuwan su ne zai sa al'umma su shiga cikin wato matsi da talauci ma'aikaci baka biya shi wata da watanni ba saboda haka ba ta nan da ba zai iya yi ba yana da allah yana da iyali yana da yan uwa musamman al'umma da muke zaune da muke ce mata da turanci eh, nuclear su family eh, da suke amfani da shi a turai muku extended family parism system muke amfani da shi a nan wanda yake idan muka ga mutum mai gida da mata ko da matarsa da 'ya'ya da jikoki la'alla da kanne da yan uwa dangin uwa da na uba kowa yana ɗamfare da la'alla wanda yake dan wani abin yi ko ta sana'a ko yana da aikin albashi saboda haka idan ya samu matsala to tabbas duk wa'annan dangogin da rissan sun samu matsala saboda haka wa'annan abubuwan su ne abin kallo abu na ƙarshe shine idan muka yi dubi da abin da masana suka faɗa masana na yin wato fitar da manufofi da tsare-tsare a siyasa irin su professor paul collier su professor tata minton su professor owen sun alakanta tafi da mulki sun dan farashi da tattalin arziki a duk nahiyar da a duniya aka ce babu kyakkyawan tattalin arziki a kankanin al'umma da ita kanta gwamnatin to dole ne a ci gaba da samun matsaloli da ya shafi wato tashe-tashen hankula abin da ya shafi wato ta da baya da abubuwan da suka shafi wato fashi da makami da abubuwan da suka shafi sace-sacen mutane da shauransu saboda saboda al'umma ta shiga cikin matsalar tattalin arziki a takaice dai wato matsalar tattalin arziki ita ce babban matsala wacce take sabbaba rashin zaman lafiya a tsakankanin al'umma da kuma rashin yin adalci na shugabanni musamman abin da ya shafi fannin shari'a da shauransu da su kuma jami'an tsaro. Hmm. Um, barsa huela ibrahim an yi maganar waɗannan abuwa kamar yadda abaci ba koyi magana akwai rashin adalci da rashin wasu al'amura da suka shafi abin da ya dace daga ɓangaren shugabanni wasu kuma suna cewa ai abin da kuke kira impunity wato rashin zartar da hukunci ga waɗanda suka aikata laifi yana taimakawa wannan impunity ɗin da kuke magana babu babu mu da dokokinsu ne a ƙasa misali za ga an kama amir ba an sake shi ko an kama mutumin da ya sace mutane an sake shi ko waye da sauransu ko ya zo yi wani abu na laifi wanda ya shafi al'umma unguwa guda ko gari guda da sauransu misali amma kuma bayan wata ɗaya biyu sai ka shi wai ba mu da dokokin ne yanzu ne ya kamata a ce 'yan majalisar dokoki sun yi ko kuma a'a a ina gizo yake sakar ku ne masana shari'a salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu to a gaskiya wannan maganar da ka faɗa shi wannan mutum kaga kamar a ce mutum ya yi laifi an sake shi kana zaton za a yi mishi kaza ba a yi mishi kaza ba a gaskiya dokoki muna da su amma kuma kamar yadda ake cewa shari'a saɓanin hankali akwai dokoki da yawa da mu kanmu idan muka gansu za mu ga wannan bai kamata a ce wai wannan doka ce wadda mutane za a ce an zartar da ita akan wannan abu ni wannan babban misalin da ka wannan magana da ka faɗa yanzu sai ya tuna min da wani na tabbata dukan kunan gaba ki babu wanda bai san shari'ar da aka yi na wannan mutumin da ya ci kuɗin 'yan pension ba to kuma kaga really abin da ya faru is the problem is the law shi alkalin da ya zartar da hukuncin ya zartar da hukunci kuma ka san duk abin da yake duk abin da yake doka shi mutum zai zartar shi kanshi alkali idan ya tashi zartar da doka yana da limit din shi saboda akwai rules and regulations da suke su zai bi akwai dokoki da dole dole su za a bi a doka idan aka ce mutum ya yi laifi kaza a bashi fain kaza mu dokokin mu gaskiya a gaskiya 'yan majalisa suna da babban aiki a gabansu dan dai ni akan kaina ma akwai dokoki da yawa da mun na dauka mun dauka mun duba muna dubawa muna gani wanda muka sani zamu mu ba su shawara a gyara amma akwai dokoki da yawa da ya kamata a tsaya a duba saboda mutum ya yi laifi ka ji a ce a bashi tara ta dubu at max a ce a ba mu tara mutum miliyan ɗaya ko kuma a bashi option na ko ya je gidan yari ko kuma ya biya tara a take ma kafin kafin ma there and then kafin ma mutum ma ya motsa yi wani abu wani yaron nashi ko wani abu ya zo ya kawo kuɗin an kuma biya kuma aka doka ta ce ya za a yi da shi me za a yi masa the voice of america voa haka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Yakubu Musa Hassan daga birnin Jos. da kuma Dr. Pogu Bitrus daga garin Chibok na jihar Borno. Da farko dai ga Sheikh Yakubu Musa Hassan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jama'ar Arewa a wannan yanki namu mai albarka yanki da yake cike da arziki arziki na noma arziki na ma'adanai arziki na 'ya'yan adam kuna ganin irin halin da wannan yanki namu mai albarka ke ciki ba mu da wani yanki da za mu yi alfahari da shi da ya wuce wannan kuma babu wani abin da za mu taɓa yi mu ainihin taimaki kanmu mu taimaki zuriyarmu da ya wuce mu yi duk abin da ya kamata ya ku yan uwa wannan 'ya'yan yanki namu su zama masu albarka wannan yanki namu ya zama ya samu ɗaukaka da ci gaba 'ya'yan wannan yanki namu ya zama sun samu ɗaukaka da ci gaba. Kamar da kuka sani ya ku uwa wannan ba zai yiwu ba dole sai mun tabbatar da zaman lafiya da lumana a tsakaninmu. Babu wani addini wanda yake alfahari da tashin hankali ko husuma ko ƙiyayya ko jayayya ko manuba ga juna ko hassada da ƙiyayya. dukkan addinan da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da su addinai ne waɗanda suke kira zuwa ga kaunar juna da taimakon juna da zaman lafiya da lumana saka ina mu da sarakunanmu da ainihin talakawanmu da masu arzikinmu da malumanmu da sauran ainihin addinan jama'a maza da mata mu yi ƙoƙari mu kasance masu ƙaunar junanmu masu ainihin tabbatar da zaman lafiya a tsakaninmu da ainihin ƙaunar ci gaba kamar yadda dukanmu muka sani Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci bayi ya halicce su ne don su bautata mashi sannan bautan nan ba za ta yi ba sai in an samu zaman lafiya kamar yadda ci gaba ta duniya ba zai ba sai an samu zaman lafiya wannan ba zai ba sai an yi kokari an yafe wa juna an ƙaunaci juna an yi amfani da koyarwar da addini ya yi mana saboda haka ina kiran mu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu musamman waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta da ilimi na duniya da na lahira da cewa kowannen mu ya kawo gudunmawar shi ya tabbatar da cewa a wannan karo an samu haɗin kai an samu ƙaunar juna an samu cuɗe ni in cuɗe ka mu yi abin da 'ya'yanmu da jikokinmu za su zo su yi mana son barka da haka yan uwa ina kira da babban murya mu dawo taitayinmu mu ainihin manta da faɗace-faɗace tsakanin manoma da fulani da faɗace-faɗace tsakanin kiristoci da musulmai da faɗace-faɗace tsakanin wannan ƙabila da wannan ƙabila. kan mu bayan Allah ne Allah maɗaukaki ya ce wanda ya fi girma a wurin Allah shine wanda fi jin tsoron Allah ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu baki ɗaya ya kore ya kawar da tashin hankali da ƙiyayya mu zama tamkar uwa ɗaya uba ɗaya domin mu samu ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shi ma Dr. fogu Bitrus kiraye ga dukkanin ɓangarori da su ɗan saurara musamman ma tunda an yi sabon lale a shugabancin ƙasar. To ina gaisuwa ɗan uwanmu ɗan arewa sunana Dr. Pogo Bitrus ni mutumin Kibok ne. To abin da ya zo ya same mu a arewa abu ne na tausayi da in mutum yana Borno a waje ake kwana don zaman lafiya. Da in ana zama a su Kano ko ina da zaman lafiya da ne ma mutane sun fi so su yi tafiya domin hanya yana da kyau ba barayi ba masu tashin hankali sai ga yau mun da kanmu a wani irin hali a arewa wanda ya zama hali ne na tausayi mu 'yan arewa mu muke bata kanmu mu ke bata kasanmu da in an yi tunani kana borno in har yamma ta yi za ka ga kowa da abinci ya aje a waje duk ko ba ko ya zai iya zo ya wanke hannunsa ya ci yau duk abubuwan sun canja a kano akwai industry industry suna nan birjik ana ayyuka mutane suna samun amfani gari na cin gaba kaduna haka akwai industry iri iri iri duk ana cin gaba yau gaba ɗayansu sun mutu arewa tana nan a cikin halin tausayi ba ayyuka ba abubuwa da mutane za su yi su dalan gyaɗa su me duk sun ɓaci ba su ba sa nan kuma sai dai tashin hankali ya kamata mu yan arewa mu yi tunani me ya kawo wannan don duk inda fa a duniya an yi zaman tashin hankali ba a samu cin gaba ba sai dai ja da baya an su afghanistan su lebanon ma sun yi sun yi har sun zo sun gaji to zaman lafiya shine yake samun cin kawo cin gaba ba baya kawo cin gaba sai dai wahala sai rashin jin daɗi sai dai rashin cin gaba In haka ina roƙonmu mu 'yan arewa mu yi tunani mu yi nazari mu koma ga zaman lafiya mu koma ga sauyayya da muke da shi wa junanmu wanda muke da shi a da'a. yadda muna zaman lafiya muna cutanya abubuwa suna tafiya yan kasuwa suna kasuwanci ba da fargaba ba to mu rungumi wa'annan domin duk ba da suka zauna da tashin hankali ba su taɓa cin gaba ba sai inda akwai zaman lafiya to ni roko na shi ne duk da abubuwa da suka faru mu yafe juna talakawa na najeriya sun yi kokari kan koke-koke don mutane su san me yake faruwa kuma gwamnati ta yi wani abu kuma abu ɗaya da mutane ya kamata a gane har yau fa boko haram ba su bar hari gaba kwanciyar hankali ana addu'o'i allah ya ji kukanmu to ga allah da ya sa an canja gwamnati kila ne abin da zai kawo mana mafuta mu zo mu rungumi zaman lafiya wanda yana da bindiga ya bar bindigan nan a gefe ya san cewa mutumin da yake kashe wannan ba dan arewa ne dan uwansa ya rungumi zaman lafiya don kasar mu ta ci gaba mu kuma mu zama abun alfahari ba kanmu kuma ga wasu to shi ne jawabin da nake da shi Allah ya taimake mu The voice of America Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.